cikin yardar Allah da ni'imar ta shi mun sake haɗuwa da ku a masallacin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi a yau hudu ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira biyar kenan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya domin ci gaba a karatun alkur'ani da tafsirinsa na wannan shekara wanda ba mu gushe ba muna farko farkon alkur'ani da kuma yin muqaddima akan abin da ya kamata mu sani a farkon alkur'ani mun yi darasin farko dangane da alkur'ani shi kansa darasi na biyu dangane da tafsirin alkur'ani darasi na uku dangane da abin da aka fara karatu idan za a karanta alkur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim yau kuma darasi na hudu akan abin da zai zo gaba bismillah ala rahma بسم الله الرحمن الرحيم ما مسكت أبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وانا تقولك جاء الكرنة بسم الله الرحمن الرحيم kita ake البسملة البسملة wani tsari ne da ake yanke kalma wadda ta haɗa waɗansu kalmomi sai a haɗa a kira ta da kalma ɗaya ana yi wa bismillahir rahmanir rahim sai a haɗa sai a ce albatmala sai da la haula wala quwwata illa billah sai a ce hawqala la ilaha illallah sai a ce hailala alhamdulillah sai a hamdala subhanallah sai a sabhala wannan shine abin da yasa ake kiranta albatmala idan za a fara karatun alkur'ani bayan an yi isti'ada sai a ce bismillahir rahmanir rahim ma'anarta da sunan Allah mai rahama mai jin kai بسم الله الرحمن الرحيم لا رب ربشيني معنى روانا لا رب ربشيني وجيك إراد انتا بسمي الجاب والمجرور نه وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره الله لفظ الجلالة وهو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة وهما مجروران وعلامة جرهما الكثرة الظاهرة على آخرهما وهكذا أكتشي بسم الله الرحمن الرحيم أقار لدى بسم باء وند إتشي حرف الجر دون تنونا المصاحبة وتتاردة a haɗe da cakuɗe da sunan Allah muke farawa ismi wanda kaji an ce bismi asalinsa ba'un ne sai kuma ismu ismu kuma alif ne da sinun da mimun amma idan ka gani a rubuce ba za ka ga alif ɗin ba sai aka cire sai zama ba'un da sinun da mimun ba a yi wa kowane suna sai a sunan Allah shi ma sai inda aka jingina ismu da lafzul jalala kadai ko da sunan Allah ne aka sa amma ba na lafzul jalala ba to sai an sa alif din shi yasa da Allah madaukakin sarki ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq zaka ga ba'un da alif kafin sinun da mim amma wurare guda biyu a wurare guda uku wa qalu wa qala fiha bismillah sai a cire alif din innahu min sulaimana wa innahu bismillah da kuma wannan bismillahir rahmanir rahim haka za a dingina da sunan Allah ne to ba sai an sa wannan alif din ba isim kuma suna kenan da larabci mai suna kenan da hausa da larabci isim waɗansu malamai malaman kofi na larabci suka ce an ciro shi ne daga kalmar wato ai malaman basra suka ce an ciro shi ne daga kalmar asumu shine zama ismi asumu kuma shine al'ulu wal irtifa لأن المسمى بالاسم ارتفع ارتفعت مكانته باسمه لأن من لا اسم له لا مكانة له wanda bai da suna zai ma'ruf don haka baya da wata ɗaukaka don haka an kira suna suna ne saboda alama ce ta ɗaukakar mai suna domin in ka ga wani sai ba a san shi ba to bai da wata ɗaukaka amma sai an faɗi sunansa ko an ce wane ne sai ka ga ɗaukaka ta fito to da wannan ne larabawa suka sa wa suna suna aliki an gane ko waɗansu kuma malaman kofa suka ce a'a daga alwasu alwasu kuma shine al'alama لأن Ismal المسمى alamatun alal musamma domin wanda duk aka sa masa suna wannan alamar ita ce linzamin da ke sa a gane shi ne wani idan ba a bambanta mu da sunayen mu ba ba ka iya gane waye ake magana waye ba a magana to shi yasa ya zama alaikum ubangiji ma yana da suna ai da sunansa ne ake gane shi walillahi al-asma Allah yana da sunaye al-husna fad'uhu biha to waɗannan sunaye su suke nuna ubangiji to shi yasa Allah ya ce ina farawa da sunan Allah kuma tun da aka jingina shi da lafzul jalala sai zama mu'arraf to shi kuma wato wannan al'alif wallam din yana nuna umumi ne don haka kowane sunan Allah ka nemi albarka da shi a wajen fara abin da za ka fara shi yasa ake ce bismillah da kace bismillah da sunan Allah ba wai shi Allah sunansa na Allah ku kaɗai ba ba kowane sunan Allah wanda aka sani da wanda ba a sani ba ya shiga cikin abin da ka fara da shi don ka ce zan fara da sunan Allah to ai Allah din ba Allah shine kaɗai sunansa ba yana da waɗansu sunayen to dukkan sunayen Allah sun shiga ciki idan ka ce bismillah ina farawa da sunayen Allah gaba ɗayansu to me yasa aka ce da sunan Allah kuma Allah din shine sunan na fata kun fahimta me yasa ba za a ce da Allah ba sai aka ce da sunan Allah kuma sunan nata ne to saboda ya haɗa dukkan sunaye kuma don ya nuna maka cewa wannan Allah din shine shine akil akan dukkan sunayen Allah kowane sunan Allah wannan shine tushe shine jibo in ka ji an ce Allah to kowane suna yana bin sa ne shi kuma baya bin wani suna shi yasa ake jingina kowane suna ga Allah daga cikin sunayensa amma ba a jingina Allah da suna wani daga cikin sunayen Allah ana siffanta Allah da kowane suna amma ba a siffanta wani sunan Allah da shi Allah shi yasa ka ce min asma'illahi ar-rahmanur rahim amma ba za ka ce min asma'ir rahmani Allah ba ka ce daga sunayen Allah akwai ar-rahmanu amma ba za ka ce daga sunayen ar akwai Allahu ba a'a sai dai shi Allahu daga cikin sunayensa akwai sauran saboda sunan Allah shine babban shi yasa ake ce lafzul jalala kuma sunan Allah na Allah aka ce bismi Allah waɗansu malaman larabci kamar tibawaihi da alkhalil da sauransu suka ce ismun ne qa'imun li zatihi laysa ismin akhar suna ne mai zaman kansa daga wani sunan aka ciro shi ba sunan haka yake kawai Allah jinsa kawai aka ji dan adam ya ji ya iya Allah ya koya masa hal ta'lamu lahu sabiya ka taba jin wani suna mai kama da wannan to shi yasa Allah madaukakin sarki ya zama sunansa ne kadai sunan da ba mushtaki ba in ji su fi bawai suka ce abinda zai nuna maka wannan shine shine kadai sunan da la yusanna wa la yujma ba za ka iya kowane suna kana iya ce su biyu amma Allah ba za ka iya ce Allah kuma ka masa tasmiya ko ka masa jam'i ba sai za ka kai jam'i sannan kuma suka ce saboda wato ne sunan da ba za ka taba iya ganin shi ba sai da ta sai da alif da lam ba za taba ce lahu ba sai dai a ce allahu amma kowane suna ana iya ce ana iya cire allahu ai ana iya ce alif wal lam ina fata ana fahimta amma sunan allahu wannan shi ne kadai waɗansu malamai kuma su a wannan sunan yana da kaɗi. an ciro shi ne daga alilahu alilahu al-ilahu al-ilahu kuma shine al-ma'budu alladhi ta'buduhu al-khala'iqu kulluha bi mahabbatin wa ijlalin wa kaufin wa shi shine wanda dukkan halittu suke bauta masa shine ma'anan al-ilahu to aka zo sai aka yi hazafin i na alhamza kana ce al-ki sai aka cire i ya zama saura ne Allahu sai ka cire da al ya zama Allah suka ce da haka ne aka ishtiqaqin sunan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس to wannan ilah din ma'anarta shine Allah shi yasa yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sunan Allahu shine wanda waɗansu malamai ma suka ce shine ismullahi a'zam sunan Allah mafi girma saboda kowanne suna za a kwatanta shi da a jingina shi da sunan Allah shi yasa Allah da ya zo bayani akan kansa da sunayensa sai ya fara da cewa shine Allah sai faɗi sauran sunayen huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دو wannan wai ana gaya maka wane ne Allahu sai aka faɗi duk waɗannan sunaye dan ya nuna maka Allahu shine jigo daga cikin sunayen Allah to ana ce mishi lafzul jalala ba sai ka ce ba sai ka ce ismullahi ba kawai in ka ce lafzul jalala an san sura ne da kake nufi sunan Allah madaukaki bismillah kenan arrahmani da ar-rahim da sunaye ne daga cikin sunayen Allah waɗanda su suke bin Allah wajen girma shi yasa Allah ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati sai fara da su huwa arrahmanur rahim shi yasa kuma Allah ya ce qul ud'u Allah aw ud'u rahman yana fadan Allah sai arrahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna don haka ya nuna cewa arrahmanu shi yake bin Allahu arrahimu shi yake bin arrahman shi yasa Allah ya jera su a nan bismillahi arrahman arrahim ya sake jera su a gaba alhamdulillah الذي رب العالمين الرحمن الرحيم da arrahman da arrahim dukansu su sunaye da aka cire su daga arrahmatu arrahmatu kuma ita ce rahama ɗaya daga cikin siffofin Allah mafi daraja ma'anar rahama shine tausayi da jin kai Allah maɗaukacin sarki ya kwanci da tausayi da jin kai shi yasa jin kansa sai sa a ƙarƙashin sa ma aka ciro har sunaye guda biyu so da jin kansa ba irin na sauran halittu bane wanda suke da jin kai iri ɗaya, daga ciki aka samu ar-rahman wanda sigatul mubalaga ce ar-rahim ita ma sigatul mubalaga ce sai dai al-fa'lan ablagu min al-fa'il doka ar-rahman ya fi yawa da karfi wajen rahama sama da ar-rahim duk da cewa dukansu suna nufin rahama mai yawa ya tabbata cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da Allah ya halicci rahama da tausayi da jin kai sai ya halicce ta 100% sai ɗauko kwaya ɗaya daga cikin ɗajin sai ya watsa a duniya sai ya raba mana duk wani tausayi da za ka ga wani yana ji akan wani ko wani yana ji akan wata wajala kuma wadatan wa rahma ko wata tana ji akan wani ko wata tana ji akan wata duk wannan tausayi daga cikin kashi ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin wannan tausayi kashi ɗaya ne aka kasa har uwa take tausayin ɗanta har dabba da ta haifi ɗanta take ɗaga kofatin ta kanta saka ɗan ya gama wasan sa kanta saka shi ya ce duk wannan a cikin kashi ɗaya ne saura kashi casa'in da tara shi kaɗan sai ke siffantuwa da su shi sa rahamar Allah ta fi kafin iya tunaninka ya ce wa rahmati sabaqat ghadabi ya ce rahamata da tausayina ta rinjayi fushina shi sa Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta shafi kowa ba wanda baya ci daga rahamar Allah shi yasa kuma Allah don ya nuna maka rahamarsa ta game kowa da wanda yake son sa da wanda baya son sa da wanda shi yake so da wanda shi baya so wallahu aduwwul lil kafirin amma dukkan su suna cin gajiyar rahamar Allah daga cikin rahamar Allah ne yasa ya zama ar rahman ala al-arshi tawa tunda al-arshin ya game komi kuma yana saman kowa komi da kowa yana kasa al'arshin Allah yana sama shi kuma Allah yana saman al'arshin sai ya jingina wato ɗaukakanta a saman al'arshi da ar-rahman don ya nuna kowa da komi yana cin gajiyar rahamarsa yace ar-rahmanu wa al'arshi sawa an fahimta ko shi yasa abin nan Allah maɗaukacin sarki kuma ya nuna har da dabbobi ko tsuntsaye daga cikin gajiyar wannan ne yasa kaga tsuntsu zai tashi sama yana fuffuke a sama ya sake fuka-fukan ya daina fuffukawa amma still yana nan a sama kuma bai faɗo ba alam ya ila fayri musaffaratin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna illa rahman Allah ce mutane ba sa ganin yadda tsuntsaye suke yawo a sama lam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidun Allah ce zaka gansu sun yi sagu sagu kuma zaka gansu suna kamewa ba ta yin fuffuken amma duk da haka wato suna nan a sama ba su faɗo ba Allah ce ma yumsikuhunna illar rahman ba mai rike su a sama sai ubangiji mai rahama to wannan sunan na Allah wannan siffata ta ta rahama ita ce ya rabawa cikin ar-rahman ita ce kuma ya siffantu da ita a cikin arrahim don haka arrahman mai jin kai arrahim ma mai jin kai arrahman mai tausayi arrahim ma mai tausayi sama a hausa don a sauƙaƙa sai ka ji an ce arrahmanu mai rahama arrahimu mai jin kai amma da tausayin da jin kan aido abu ɗaya ne ina fata an fahimta to amma to in dai haka ne menene bambancin arrahman ba arrahim tunda duka ma'anar su jin kai bambancin su shine ar-rahman ya fi mubalaga sama da ar-rahim saboda dama a larabci fa'alan ya fi sama da fa'il bambanci na biyu shine rahman kamar yadda Allahu ba za a iya sawa kowa suna Allahu ba haka shi ma ar-rahmanu ba za a iya sawa kowa suna ar-rahmanu ba sai Allah kadai amma rahimu ana iya sa wa mutum suna rahim idan mutum yana da tausayi sai a ce masa rahim shi yasa Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suna rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim Allah yana ara wasu daga cikin sunayensa wa mutane shi Allah shine innahu ghafurun shakur amma ya ce annabi nuhu ma shakur ne zurriyata man hamalna ma a nuh innahu kana abdan shakuran sana Allah ya ce shi halim ne innahu wallahu alimun halim amma ce annabi ibrahim ma halim ne inna ibrahima la awahun halim sannan dukkan mu ma Allah ya ce innahu huwa samiul basir amma ce mu ma aj'alnahu sami'an basira hal ata 'ala al-insani kaga dan adam kenan shinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kowane dan adam ma sami'an ne basira amma ka san akwai bambanci tsakanin nasa da na ubangiji to amma Allah ba zai taɓa ara sunansa na Allah ko sunansa na Ar-Rahman wa wani ba da duk abin da ya zo ala wazni fa'alan Ar-Razzaq sai dai Allah kadai wa huwa al-Khallaqul Alim sai Allah kadai ina fata an fahimta to wannan shine bambancin Ar-Rahman da Ar-Rahim sannan bambancin su na gaba shine shi Ar-Rahman Sifatu rahmati tata'allaqu bi zatihi amma ar-rahim sifatul sifatul rahmati ne muta'alliqatun bi fi'lihi shi ar ya danganta ne ga sunansa shi kansa zatinsa zatinsa shi ne rahama ne ar kuma ya danganta ga aikinsa yana yin rahamar an gane bambanci na biyu haka ar-rahman rahmatuhu muta'alliqatun bi zatihi ar-rahim rahmatuhu muta'alliqatun bi fi'lihi shi yasa Allah ce mu'minina rahima sannan kuma rahamarsa ta ar-rahman ita ce wadda kowa yake cin gajiyar a nan duniya amma rahamarsa ta arrahim ba kowa zai samu ba sai an je lahira ita ce wadda zai ba wa mu'minai su shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da aikinsa zai iya saya masa aljanna aka ce ko kai ya ce ko ni sai Allah ya mun ciko da rahamarsa da gafara sai Allah ya mun ciko da rahamarsa da falala don haka rahamar Allah har annabawa suna bukatar ta don su samu aljanna ballanta na sauran mutane wannan rahamar ita ce ta arrahim wanda ta shafi aikin da zai yi na bayar da rahamar amma wadda ta shafi wadda ta shafi shi kuma na arrahman shi yasa kowa yake ci anan raba arziki ba da lafiya ba da rai ba da tsawon kwana ba da kwanciyar hankali da duk abin kake nema ka samu wa atakum min kulli ba ta altumu wannan duk daga cikin arrahman amma aka zo rahama ta arrahim shi kuma wannan wa kana bil mu'minina rahima a fata mun fahimta wannan shine ma'anar bismillahi arrahman arrahim to wannan bismillah din da aka ji da ita ake bude karatun alqur'ani kuma da ita ake bude sauran ayyuka waɗanda suka jikanci musulmi ko da ba karatun alqur'ani ba kuma Allah maɗaukacin sarki saboda hikima sai ya ambato ta da cewa da sunan Allah bai faɗi menene za a yi da sunan Allah ba saboda ya zama ko menene za ka yi ta ishe ka an fahimta ko shi ya sa a wajen irabinta suka ce bismitin nan wato fi mahalli nasbin ne muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf wannan fi'il mahdhuf ɗin ko zama muqaddam ko zama mu'akhkhar in kace muqaddam sai zama anan ta abtadi'u bismillah zan fara da sunan Allah me zan fara aqra'u bismillah ajlisu bismillah aqumu bismillah anamu bismillah amutu bismillah ina fata an fahimta kaga ka fara da fi'ilin kafin ka kawo ka kawo bismillah wannan shine ra'ayin malaman larabcin kufa malaman larabcin basra suka ce a'a muta'alliqun bismin bi fi'lin mahdhufin mu'akkaran shi wannan shi wannan fi'il din sai dai ka kai shi daga baya sai zama bismillahi abtadi'u bismillahi aqra'u bismillahi amma duka ɗaya ne ai sai dai an ce bismillahi bismillahi zan fara zan fara ai da sunan Allah zan fara zan fara da sunan Allah ne bambancin su to wanne ne fi karfi daga ce zan fara da sunan Allah daga ce da sunan Allah zan fara wani ne fi ƙarfi duk ɗaya ne ko ka ce muta'alliqun ne bi ismi mahdhuf ba bi fi'il ba sai zama ibtida'i bismillah farawa na da sunan Allah qira'ati bismillah julusi bismillah na fata an fahimta shi ma ko zama muqaddam ko mu mu'akkar bismillahi julusi bismillahi قراءتي bismillahi الله wa وشربي ina fata an fahimta don haka ne zama a cikin ibada a musulunci kowane abu na musulmi yake farawa da sunan Allah shi yasa Allah ya umarni a nan cewa idan za a fara karatu da shi ake farawa ko lokacin da mala'ika jibrilu ya fara zuwa sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ikra bismi rabbika kai karatu da sunan ubangijinka shi yasa wannan bismillah din tana da albarka ta kowane bangare suna ne mai albarka wajen abin da ya kunsa na girmama Allah da darajarsa lafazi ne mai albarka ta fuskar abin da ya kunsa na mafi girman sunayen Allah da suke nuna jalalarsa da ɗaukakarsa da faɗin rahamarsa da jin kansa lafazi ne mai albarka ta fuskar dukkan abin da ake farawa da shi lallai wannan abun akwai sa ran wannan abun zai yi albarka duk abin da kuma ba a fara da shi ba wannan abun ba zai zama mai albarka ba don bai kwaikwayi yadda aka fara saukar da alkur'ani ba da aka ce a fara da sunan Allah istiqra bismi rabbik sannan kuma wannan bismillah din nan ɗaya ne daga cikin alamomi na nuna musulmi saboda ba mai yin bismillah sai musulmi alama ce da take nuna kai musulmi ne ko me za ta sai a jika ce bismillah amma su waɗanda suka kafirta sai su rinka faɗan sunayen waɗansu in ba musulmi ba ba wanda idan zai yi abu sai ya kira sunan Allah ko wanda yake kiran kansa musulmi ne idan zai yi abu ya kira sunan wani ba Allah ba to shi ba ba bane don musulmi kan idan zai yi bismillah da sunan Allah zai yi amma idan mutum zai yi abu sai ce ya zauna da sunan wani sai faɗi sunan wani ba sunan Allah ba ya aikata abu sai ce da sunan wani ba sunan Allah ba to wannan ya yi shirka kuma shirkul akbar domin karanta sunan Allah ibada ce shirkul ibadati li ghairi Allah kuwa shirkul ne akbar sannan a cikin sa akwai koran shaidan saboda jiya mun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim koran shaidan amma kuma muka ce ba komi ne ya zo cewa idan za ka fara sai ka yi isti'aza ba sai abubuwan da suka zo a shari'a jiya kuma mun kawo su sauran abubuwan bismillah kawai za ka yi kana yin bismillah ka kori shaidan domin duk inda Allahu yake to shaidan kuma baya wuri shi yasa a cikin isti'azan ce a'udhu billahi yanzu kuma sai ka ce bismillahi to ko baka ce a'udhu billahi ba ya tazammanu listi'azati billahi min ash-shaytanir rajim saboda a cikin ta akwai albarkar da shaytan ba zai iya zama a wurin ba wannan bismillah din malaman musulunci sun yi ittifaki cewa dukkan abin da musulmi zai yi a farawa da bismillah dalilin da ya yasa kenan al bukhari a cikin sahihin sa yayi babu yace babu tasmiyati ala kulli hal wa inda al-liqa yace babin da zai nuna mana cewa ana bismillah a kowane hali duk abin da zaka yi a duniya kai bismillah sai ce wa inda alwiqa da kuma a lokacin saduwa da iyali sai ka wannan hadisi shine ibnu hajar yace idan dai har annabi sallallahu alaihi wasallama zai ladabtar da kai cewa lokacin jima'i ka yi bismillah to amin ba ga aula lokacin da bai kai wannan abin da ke da sirri ba kuma sai ka yi bismillah tunda wancan da yake koye kuma ake a asirce karshen asirtawa kenan ake bismillah to ya nuna cewa duk sauran al'amura kuma ka yi bismillah min ba babu aula wannan bismillah din dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki cewa tana cikin alqur'ani jiya a isti'aza mun ce an ce ba ka cikin alkur'ani a lafazin ta na a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ai istiqaqi daga ayar Allah da Allah ya ce fasta'id billah minash shaitanir rajim amma wannan lafazin babu shi a cikin qur'ani yadda yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai dai ta hanyar yadda Allah ya faɗa sai a ciro shi yasa malamai ma suka yi sabani na ce muku har kashi 18 wajen yaya za a ciro din amma bismillah ita ba ta bukatar gyara Allah ya faɗe ta a yadda take bismillahir rahmanir rahim ya faɗe ta a haɗe ya faɗe ta a rabe ya faɗe ta a haɗe inda yake innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai ya faɗe ta a haɗe a wajen buɗe alƙur'ani don da ya zo buɗe ƙur'ani haka yace bismillahir rahmanir rahim kafin alhamdulillahi rabbil alamin sannan an faɗe ta kuma a rabe wa qalar kabu fiha bismillah sai aka shiru rahmanir rahim kuma sai aka ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar arrahmanir rahim sai aka hada alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka hada to kaga sun zo da bismillah daban arrahmanir rahim daban sun zo kuma a haɗe to amma malamai sai suka ce shin wannan bismillah din duk an yarda da cewa tana cikin qur'ani ko to shin aya ce a cikin suratul fatiha ko kuma ba aya ba ce a cikin suratul fatiha wato dangane da bismillah malamai suna da fahimta uku waɗansu suka ce aya ce mai zaman kanta ba aya ba ce a suratul fatiha kuma ba aya ba ce a kowace sura aya ce mustaqilla wadda aka ajiye ta domin a buɗe kowace sura kuma yadda kake da adadin ayo surori a alkur'ani 114 haka ita ma take cikin alkur'ani guda 114 ana fahimta ko amma ita tana zaman kanta ne na 114 idan ka cire da suratul bara'a shine wancan na cikin suratul namli innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan shine ra'ayi na daya ra'ayi na biyu suka ce a'a bismillah din nan aya ce a jikin suratul fatiha ta kai wannan kuma ita ce kira'ar malaman kufa ita ce ra'ayin waɗansu daga cikin magabata da suke ganin cewa aya ce ta farko a cikin suratul fatiha Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Lallai mun baka ayoyi guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su a cikin alqur'ani kuma mun baka alqur'anin baka cokan dinsa kenan mun baka fatiha kuma muka baka alqur'ani aqful ami ne alal khas to sai aka ce tunda Allah yake sab'an min al masani to dole kidayarka ta baka fatiha tana da aya bakwai a gurin malaman kufa sai suka ce bismillahir rahmanir rahim aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu har sai ka je صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai ta zama ita ce aya ta bakwai kaga ka haɗa kenan amma a wurin sauran malaman kira suka ce a'a bismillahir rahmanir rahim ayatun mustatilla wa laysat ayatan min suratul fatiha ba ita ce ayat suratul fatiha ta farko ba idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin yake baka idan kace ce siratal ladina an'amta alaihim sai ka tsaya ya zama aya ta shida kenan ghayril maghdubi alaihim waladdallin الضالين ta cika bakwai kenan an fahimta wannan shine bambancin da malamai suka faɗa wannan shi ya dawo aka yi saɓani ra'ayi na uku shine suka ce aya ce ta farko a kowace sura wata duk surar da za ka fara ka fara da bismillah suratul tauba da ba za a mata ba kata tana cikin suratu annabi wannan saɓanin da suka yi sai ya zama ya shafi cikin sallah to ya za a yi a cikin sallah waɗanda suka ce aya ce mai zaman kanta ba aya ce a kowace sura ba ciki har da fatiha kowace sura suka ce ba a yin bismillah idan za a fara karatu a cikin sallar farilla ko a bayyane ko a asirce wannan ita ce fahimtar imamu malik ibnu anas imamu darul hijira wannan kuma shi yasa yayi alaka da kiraar ɗan Madina saboda kira'ar Nafi al-Madani yana kirga siratal ladina amta alaihim a matsayin aya don haka bismillah ba farkon fatiha bane idan ka zo sallah kawai kana yin kabbara sai kawai ka fara karatu fatiha ko a bayyane ko a asirce ba ruwanka da isti'aza ba ruwanka da bismillah in ji matsalar malikiya ana fahimta masaba ta biyu shi ne waɗanda masabar imamu shafi'i wanda ya bi ra'ayin waɗanda suke cewa ai ita fatiha ai ita bismillah aya ce a farkon kowace sura don haka duk lokacin da ka zo karanta fatiha a kowace raka a kai bismillah idan ka gama ta ka zo yin wata sura ma kai bismillah suka ce idan ka bar bismillar farkon fatiha da sallaka ta ɓaci sai ka sake ba kabli za ka yi ba saboda ka tsallake aya ɗaya daga cikin fatiha kuma la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan shine akabarwa ne al-imam shafi'i al-imam malik kuma kun ji nasa ko wasu malaman kamar abu hanifa suka ce a'a a bi abun a hankali bismillah aya ce a farkon suratul fatiha amma ban da sauran surori don haka in an zo yin fatiha a yi bismillah sauran surori kuma ba sai an yi ba masabobi nawa kuka samu uku wanne ne ya fi ku wanne kuke yi abdullahi dan abba Allah ya kare yarda a gare shi yace na yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi sallah a bayan abubakar na yi sallah a bayan umar na yi sallah a bayan usman yace kulluhum yaftatihuna alqira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin yace dukkan su suna fara karatu ne da alhamdulillahi rabbil alamin bana jin su suna yin bismillah kun ji wannan sai ce kulluhum la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim kina na Aisha kuma ta ruwaito tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bismillah dan zai fara karatu ya zaka hada waɗannan sai ta hada su cewa Abdullahi ɗan Abbas ya ce ban taba ji sun yi ba ya nuna cewa a kirce suke yi ko da karatu a bayyane za su yi karatun sallar asuba karatun sallar magariba da isha'i duka waɗannan za a ji ne ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin amma ba zai fara ba da bismillahir rahmanir rahim ko da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina fata mun fahimta amma tabbas yana yi me yake nuna yana yi shine hadisin na na Aisha shine kuma hadisin da jiya muka karanta na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai fara sallah yana karanta ya ce a'udhu billahi samiil alim min ash rajim min hamdihi wa sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim da fara karatu ta cikin wannan zaka fahimci maganar da tafirin jayi ita ce a'udhu billahi min rajim bismillahir rahmanir rahim duka da su ake buɗe karatu amma ana yin su a asirce ne ba a bayyanawa sai dai ka fara bayyanawa daga alhamdulillahi rabbil alamin kuma wannan shi ya nuna maka cewa bismillahir rahmanir rahim zancen da yake din jaye ba aya bace a suratul fatiha kuma ba aya bace a cikin kowace sura a farkonta a'a aya ce mai zaman kanta a cikin alkur'ani wadda ake buɗe kowace sura da ita amma ba ita ce farkon kowace sura din ba ciki har da fatiha mai dalili dalili na farko shine wannan hadisi na abdullahi dan abba inda aya ce annabi ba zai tsallake ta ba idan zai karatu a bayyane da da ita zai fara kafin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dalili na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi yace na raba sallah biyu rabi na bawa na rabi nawa yace idan bawa na yace alhamdulillahi rabbil alamin ni kuma sai ce hamadani abdi ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mu arrahmanir rahim akna alayya abdi ya ce idan bawa ya ce bismillahir rahmanir rahim ba dalla ala annaha laysat min al-fatiha ya nuna cewa ba a cikin fatiha take ba tana zaman kanta ne don haka ayi isti'aza ayi basmala amma a asirce wannan sunna ne mustahabbi don baka yi ba babu sujada rafkanuwa akan ka kuma ba zai zama tallaka ta ɓaci ba an fahimta ka'ida ta gaba ita ce idan mutum yana karatun alkur'ani har yadda alarama ya fara karantawa yaya ake jeran karatun a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma bismillahir rahmanir rahim wannan karatu ne na ilimin tajwidi malamai suka ce a wajen karanta wato isti'aza da basmala idan ka zo za ka fara karatu kamar yanzu a ce za ka fara daga fatiha to kana da damar ka yi ɗaya daga cikin hudu duk wanda ka yi ai ka yi ɗaya daga cikin uku ko ka yi abin da ake ce qat'ul jami' ko ka yi abin da ake ce waslul jami' an fahimta ko kuma ka yi abin da ake ce qat'ul ay waslul awwal bi thani wa qat'u thalith kuma na hudun qat'ul awwal wa waslul thani bi thalith an fahimta fatul jami' shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin daga karaba kowace guda uku wannan shi ya fi dacewa domin shi dace da hadisin ummu salama ta ce kana qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ayatan aya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu aya aya yake yi baya hada aya biyu ko uku ko sama da haka wannan shi fi dacewa da sunna amma sauran ba sun halatta ɗaya wanda ya halatta shine wasulul jami' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kaga ga isti'azan ga basmala ga farkon sura sannan kana iya kuma waslul awwali bisani wa faslul salif shine sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka tsaya sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine na uku na hudu na karshe shine qat'ul awwal wa waslul sani bisalif a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين an fahimci wannan wayannan guda uku guda hudun duka sun halatta idan za ka fara karatu sannan idan kuma ka gama wata sura sai ka zo za ka shiga wata surar ka yanzu ma'ana isti'aza an gama da ita ka gama fatiha za ka shiga suratul baqara don kuma kaga ba isti'aza sai dai bismillah an fahimta to nan kuma akwai fuskoki guda hudu amma guda na kudin bai halatta ba guda ukun farko sun suka halatta guda ukun sun suka halatta guda ukun nan shine ka ce wa mura'atuhu Haa walam iyo kulla wuu kufu waan na aadde,bismilaanii waahmani waa'iin,kullaa cuudu biroo bil faadhaa dkoo. Kaakati kaaraba gabaas dheeraa ka gama kaayi bisimila kaafara bifa kaaraba. Kan naan walam iyo kulla wuu kufu waan na aadde,bismilaanii qul waa'iin,kullaa cuudu biroo bil faadhaa dkoo. ka haadhaa dukka. sannan kana da damar kuma da za ka raba na farkon sai ka haɗa na biyu da na uku walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq wannan duka sun halatta wanda bai halatta ba shine ka ce walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kai shiru daga baya ka fara saboda kar a samu wahani a ɗauka bismillah tana da alaka da ƙarshen waccan ne alhali kuma tana da alaka da farkon wannan ne an fahimta idan mutum yana karatu ya zama ba a farkon sura zai fara ba hukumanta kuma cewa isti'aza dole ne a fara duk inda za a fara karatu saboda bai za ka atal qur'an wasta'id billahi min ash-shaytanir rajim dole a yi ta duk lokacin da za fara karatu a ko ina saboda ikra bismi rabbikal ladhi khalaq idan zaka fara farkon sura amma idan zaka fara daga tsakiyar sura ne to nan kana da dama ko kai bismillah ko kar kai ba damuwa kar ku manta cewa suratul tauba ita ba a mata bismillah haka aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya bashi ita ba a mata bismillah ba yana zuwa ko jibril da ya fara karatu wannan shine abin da imamul qurtubi da ibnu kathir suka ce kuma wannan shine daidai cewa kawai yana zuwa sai fara karatu shi ma manzon Allah haka yayi haka kuma aka karba kabiran an kabir har zuwa gare mu don kai ma kai ka ce za ka yi karatu kai bismillah wa suratul tauba wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanziliha bisayf lasta mubasmila ita ba a fara ta da bismillah saboda ita ta zo da magana ne akan bala'i na bara'a to kaga ba magana ya ba magana bismillah a wurin maganar da ake ce za a yi bala'i kuma za a yi bara'a an fahimta ko to amma duk wata sura in ba ita ba wala budda min hafid ita suratan siwaha in wata sura ce daban za ka yi dole kai bismillah wa bil ajza'i khayyara man kala amma in zaka fara karatu daga tsakiya to nan an baka dama ko da a cikin suratul tauba ne in dai ba farko ba to nan kana iya bismillah kafin ka fara an fahimta to sai fa'idoji na ƙarshe shine ina da ina ake bukata abin da ya zo a shari'a cewa na musamman ne a rinka farawa da bismillah kar ku manta mun ce a ko ina ma a bismillah ko amma akwai inda suke da musamman a yi bismillah na farko in da ibtida'il qira'a duk inda za a fara karatu don Allah ya ce iqra bismi rabbik wuri na biyu shine idan za a fara jawabi ko idan za a fara wa'azi ko idan za a fara nasiha ko idan za ka fara magana a cikin mutane sai ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka fara magana ko kuma ta jiya mun karanta cewa fa'idar ibn al-qayyim cewa ba a yi isti'aza idan za ka yi wa'azi ko in za a fara jawabi bismillah ake fara wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma idan za a rubuta wasiƙa idan wasiƙa ce za a rubuta official letter <laughs> official din musulunci amma ba official irin naku na yan boko ba in official irin naku na yan boko ne ka zo rubuta official letter kasa bismillah aka kore ka aiki wannan ba ruwana amma da duk wani abu da ka rubuta wanda ya shafi addini ko wanda za ka rubuta maka musulmi ne ko da ba musulmi bane in dai ba zai ja maka matsala ko ya san cewa ko kuma wanda ya waye ya san cewa kai musulmi ne ka rubuta ko za ka yi jawabi a gaban yi ta fara da bismillah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rubuta sika ko wa arna haka yake yi farkon wasiƙar annabi Sulaiman in min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wa musulmai ya yi ko wa kafirai yi wasiƙa wa kafirai yi inna ha kanat min qaumin kafirina a bayan mata da bismillah haka ko a cikin kafirin je kana iya bismillah in ka fara jawabi ko za ka rubuta wasiƙa ko in an yi jarabawa ka ɗauko question paper sai ka yi bismillah gwara gwara eh wala idan malamin ka musulmi ne sai ka masa ko da ba musulmi bane in ba ka tsoro kuma ba zai ja maka matsala ba ni dai karka ya kai su biyu kuma ka zo ka ce ni ne na saka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo rubuta official letters da yake rubuta wa kasashe haka yake sawa ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah ila hirakal azimir rum sai faɗi content to wannan shi ya nuna cewa haka ake yi haka muka ce idan za a yi jawabi ko za a yi nasiha ko za a yi wa'azi a fara da bismillah saboda annabi sallallahu alaihi ya fara wasiƙa da bismillah kuma kamar jawabi ne a rubuce to min babu Allah idan za ka yi gaba da gaba da mutane waɗannan in malamai suka ce shine inda ake yin bismillah a ƙarisa ta a ce bismillahir rahmanir rahim wuri nawa da wajen karanta alƙur'ani ko in ce wurin karatu gaba daya da Allah ce itara bismi rabbik inda za a yi karatu to a yi za a iya a fara da bismillahir rahmanir rahim ko za a rubuta littafin addini ko za a karanta na biyu idan za a yi jawabi da baki na uku idan za a rubuta jawabi ko wasiƙa a rubuce waɗannan duka ana rubuta bismillah cikakkiya hadda da arrahmanir rahim in ban da su duk inda ka ji bismillah a addini ba a cikawa sai dai a ce bismillah kawai a shi kun gane wannan karatun ga misali idan za a fara alola manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma alaihi babu sallah ga duk wanda bai alola ba kuma babu alola ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi cikin Musnad Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito a cikin sunan an dan yi haka haka akan maganar ingancin sa amma galibin malamai Ibn Hajar imamu Imam Shaukani da Ibn Al-Qayyim hadda Albani duk sun ce hadisin wasu ce ya inganta wasu ce hakan ne amma dai hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa maganar mafi yawa cikin malaman hadisi don haka lallai in za ka yi alola dole ka yi bismillah amma bismillah bismillahi kawai ake cewa ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ba an gane wannan abu na gaba shine wajen shiga masallaci hadisin da imamun da ta iya rawaito kuma albani ya inganta ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka shiga masallaci ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmat in ka zo fita ma bismillah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك duka dai akwai bismillah wuri na gaba shine idan mutum zai hau abun hawa don Allah ce wa qalar kabu fiha bismillah Allah ce in za ku shiga ku hau ku ce bismillah an fahimta ko abu na gaba shine wajen yanka shi ma in za a yanka dabba za a ce bismillah ba sai ka ce bismillah rahman rahim ba kar ku manta duk inda bismillah ke addini ba sai ka cika ba kawai ka ce bismillah ka gama an fahimta ko saboda Allah madaukakin sarki ya ce fakulu mimma zukirat mullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin na gaba shine in za a ci abinci ko in za a sha abin sha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amr ibn salima ya ulama samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma ya ka yaro kira sunan Allah sai ka ce bismillah sai ka fara cin abinci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Hudayfa cikin sahihu Muslim inna shaytana yastahillu ta'ama illa an yuzkara ismullah alaihi duk abincin da ka ajiye sai shaytan ya taya ka ci ya halatta wa kansa sai ka yi bismillah sai shaytan ba zai ci komai a ciki ba wuri na gaba shine in ka zo wato abin nan duk aikace-aikacen cikin gida rufe kofa buɗe kofa rufe kwanon ruwa rufe kwanon abinci a fahimta da duk irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace aghlis babaka wad'ur isma Allah wa aqsi masabihaka wad'ur isma Allah wa khammil ina'aka wad'ur isma Allah wa awsi siqa'aka wad'ur isma Allah rufe kofarka kace bismillah kashe fitilarka ka ce bismillahi ka rufe kwananka ka ce bismillahi an fahimta ko duk abin da za ka yi a cikin gida na motsin abubuwa na yau da kullum da ku da mata duka ku rinka sawa da bismillah wuri na gaba shine daga cikin zikirori na safiya da mareci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda da safe ya ce bismillahi annabi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim sau uku to ba abin da zai same shi na daga musiba irin na kwaftayan nan daga lokacin har zuwa yamma mutum ya faɗa da yamma sau uku daga lokacin har zuwa gari ya waye ba wata musiba ta kwaftaya da za ta same shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu da ya rawaito kuma Albani ya inganta wuri na ƙarshe shine duk lokacin da za a yi abin to a yi bismillah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce lallai inda ɗayan ku zai gane cewa lokacin da zai zo wa iyalinsa zai ce bismillah اللهم na الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يتي فرزق ولدا sai Allah ya ba su wannan yanayin lam ya durrafu shaitan shaitan ba zai iya cutar da wannan yaro ba Allah ka raba mu da shaitan abinda muka faɗa daidai Allah ala ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh